sauraro assalamu alaikum barkanmu da warhaka Muhammad Awal Suleiman ne ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Kusan tun haɗe kudanci da arewacin Najeriya a 1914 da zamanta ƙasa ɗaya mai 'yanci a ranar ɗaya ga watan goma na 1960 ake samun bambancin ra'ayi kan haɗin kan ƙasar sai dai akwai da dama cikin ƙasar da ke bayyana ƙwallon ƙafa a matsayin wani al'amari da akasarin 'yan ƙasar ke samun fahimtar juna dangane da soyayyar ƙasarsu a zukatansu. Ba a cika ganin rabuwar kansu kan fatan samun nasara a duk wata gasa da ƙasar za ta shiga ba. Wannan ta sa shirin Najeriya a yau duba shin ko akwai wasu hanyoyi da za a bi domin amfani da ƙwallon ƙafa wurin haɗa kan 'yan ƙasar? Da farko ga wani da ake damawa da shi a harkar kwallon ƙafa a Najeriya da bayanin yadda a ganin sa kwallon ke da wani tagomashi na musamman da zai iya haɗe kan 'yan ƙasar wuri guda. Sunana Ibrahim Tanko ni asali na ɗan Kaduna ne amma yanzu ina zama a nan garin Abuja kuma tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafa ne kuma a halin yanzu muna da ƙungiyoyi na musamman da muka kafa saboda matasa irin grassroots competition muna sa sannan kuma muna da platform da yake da suna exchange sport a nan garin kaduna da nan abuja da muke al'amuran eh, promoting yara matasa masu wasan kwallon ƙafa kwallon eh, kafa ba a Najeriya ba a duk duniya daman kalmanta guda ɗaya ne. Eh, symbol ɗinta yadda ka ganta a zagaye haka. to hakan take a cikin har zuciya saboda haɗa kai a dunkule take takan haɗa kai da ƙasa duk inna gaba yake da wani tashin hankali yake in dai haka ce ga ƙwallon ƙafa ya zo to insha Allah za ka ga haɗin kan ƙasa a wannan afcon ɗin ya nuna zahiri mararan cewa su 'yan najeriya kansa ɗaya suke ko ina suke sai dai the only thing problem na cikin gida yana nan wannan cikin gida wannan challenges ɗin daman is natural yakan zo ta kowane fuska a kowane ƙasa kuma a duniya so wannan problem ɗin da muke ciki daban ne amma soyayya daman yana nan na zahiri yana cikin zuciya so duk wani magana da zaka ji an ce wani bai son wani wani bai son wani da zara aka sa kwallo a gaba to insha Allah za ka ga haɗin kai za ka ga duk wannan babbace-babbacen ya kau akwai wani bidiyo da na gani kwanaki 'yan kwanakin nan da ake ba mu labari ko da yake a lokacin gaskiya ba mu taso ba ake nuna lokacin yakin basasa na najeriya an yi amfani da kwallon ƙafa Eh, babban dan wasan nan pele ya zo da tim ɗin shi nigeria musamman ana cikin nan yaƙi ba sasa na ƙasa musamman aka dakatar da yaƙi don a kalli ƙwallo ka san mahimmancin ƙwallo a ƙasar nan na najeriya saboda ƙwallo yaƙin nan aka dakatar da shi na musamman lokacin janar yakubu gawan ne lokacin mulkin sojoji an kai shi sassa-sassa na najeriya har da nan kaduna duk an kawo shi ya buga wasa mutane sun cika kaman ba yaƙi ake yi ba saboda wannan wasa saboda haka shi ƙwallon ƙafa daman yanda yake a dunkule kamar yadda na faɗa ba to haka take a zahir a cikin zukatan jama'a haɗa kan jama'a yake a dunkule take ta mai da jama'a waje ɗaya ta zama da duk duniya ta zama kowa ya tsaya waje ɗaya yana ya yana kallon abu ɗaya to yadda take kenan dama a zari in har gwamnati za ta yi amfani ta shigo ciki sosai da sosai ta tallafa ma matasa ta taimake su ta ba su haɗin kai to insha Allah wani tunani na neman tashin hankali fitina fitine zai ragu idan ana so a amfani da ƙwallon kafa wurin haɗa kan najeriya da 'yan najeriya ya ya kamata a yi waɗanne hanyoyi ya kamata a bi me ya kamata ya zama cewa an samar domin tabbatar da haka? A hanyoyin ba wasu hanyoyi ba ne can na daban don kusan kowane hanya ah, da za a bi a nemi haɗin kan ƙasa a kan wasan ƙwallon ƙafa a bayyana suke kuma ba wasu wahalhalu hakanan da kake gani fiye da yadda mutane ke kallo. A ƙwallon ƙafa karancin al'amura shine misali yanzu nan yanda ake ta hayaniya misali maganan abinci babu kuɗi wahalhalun rayuwa da sauransu yanzu in za a koma ga tsari na tun farko yanda ake bi ɗaukan 'yan wasa da kuma tsari na ɗaukan wasanni da kuma yanda ake shigar da wasannin shine misali tun daga kan primary school zuwa secondary school stage duk irin wa'annan yaran za a yi engaging ɗinsa a sa shi cikin commitment kowane lokaci don a lokacin mu ba zan iya tunawa gaskiyar magana inda muka taso yanda mu muka taso misali a garin kaduna inda muka taso ba mu san bambance bambance ba a wannan lokacin gaskiya saboda ba mu san bambancin tsakanin nyama da bayarabe da Christian da musulmi ba saboda muna tare dan zan iya gaya maka a halin yanzu hurɗan da muke yi tun da can muna yara to ƙwallon ƙafa mu dai kamar ni ina da abokanai da muka taso wasansu ma fasoti ne wasunsu ba sa ma kasan, muna taro har yanzu kuma har gobe mukan haɗu in mun haɗu da juna yadda ka san muna tare har can baya har yanzu muna yi saboda haka eh, hanyoyin da za a bi tun daga kan primary school yadda na faɗa a zo secondary school sannan anguwanni ana haɗa wasanni tsakani ba wai sannan a zo jiha ba wai a ce wannan bangaren ta koma tsallake kaza ba wannan bangaren ta koma eh, tsallake kaza daga ƙarshe sannan kuma yanda wasanni na ƙasa yake sannan 'yan wannan jiha su je wannan jiha 'yan wannan jiha su zo wannan jiha wannan tsarin already yanda na faɗa yana ƙasa sai dai inganta shi za a yi yanda ya kamata inganta shi shine gwamnati ta shigo ciki akwai wasu 'yan policy policy da za ta sa a cikin al'amuran in ba haka ba za a bar shi yanda yake ta tafiya a lalace a lalace haka kuma za a yi sannan kuma media sai an sa media a ciki media is very important kuma su ya kamata su buga ainihin role da ke ciki a halin yanzu in bacin media ingila yanzu a duk duniya zaka ga ingila da media take amfani take ci gaba kan harkan wasannin kwallon kafa sai ka ga ga kwallo yanzu a ƙasa na ƙasa za a buga amma mutane za su kasance su zauna gaban tv media su kalli kwallon ingila da su tsaya su kalli na ƙasa saboda yadda midiya suka yi farfaganda suka buɗa ta suka mai da ita wani abu suka shafa mata mai suka yi mata komai da komai amma yau a ce gwamnati za ta shigo ciki ta ba midiya dama ta ba su dama ta nuna alfanan wa'innan wasannin ni so da yawa in na je wasu garurruka in eh, na ga yadda suke tsara wasanni misali yanzu in ka je kaman inugu za ka samu wasanni an shirya na 'yan eh, arewa ko a ce masu 'yan arewa kaza da 'yan bangare kaza da 'yan bangare kaza an haɗu duka da 'yan wa'innan yarurruka an haɗu an buga wasanni kaga wasa gwanin ban sha'awa daga ƙarshe kaga an fito da tropic an zo ana bayarwa misali a garin kaduna akwai wasanni da na shiga kwanaki na ga ana yi za a yi wasan ƙarshe na al'umman yarba mazauna kaduna da sauransu wasa ne wanda za ka ga jama'a na gari gaba ɗaya an cika an zo an zauna ana kallo an haɗa ana kallo abin gwanin ban sha'awa to in dai za a ba da ƙaini wa'annan tsarin suna nan a ƙasa ba wai sai an faɗa an ba su shawara ba suna nan kuma tsari ne mai kyau muna da tsari mai kyau sai dai a sa ido kawai a cikin tsarin allah ya sa mu dace ibrahim tanko wani mai horarwa kuma wadda ake damawa da shi akan harkokin ƙwallon ƙafa a najeriya Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com. To madalla, kafin yanzu kun saurari tattaunawarmu da wani masani kuma mai ta cewa a harkokin ƙwallon ƙafa a Najeriya. Na tambayi Kwamar Salihu ɗan Tata Mahmud wani masani ko mai shari'a kan harkokin yau da kullum a ƙasar nan Yaya yake kallon batun yi haɗe kan Najeriya ta hanyar amfani da ƙwallon ƙafa? To a da dai lokacin da kasar nan ke tasowa wasan kwallo yakan haɗa kan mutane. Amma ga al'amuran da ke faruwa kwanakin nan ya nuna ga baki ne saboda zan iya manta ba lokacin da an yi wani wasa wanda ake Atlanta 96 a America wanda wani mawaki duk da cewa bai rabe ne. dr sikiru ande barista inda ya yi wata faifai wanda ya sa atlanta 96 a ciki wanda yake ce in the spirit of sports nigerians let's all come together wato madadin wasan kwaikwayo da kwallo 'yan najeriya ku zo mu haɗa kai to kaga a wannan lokacin kenan kuma da zai wannan waka a turance yi kuma biye da akan a lokacin mukan samu inda mutane kan amfani da wasannin musamman ma na kwallo akan a haɗa kan mutane amma yadda siyasa ta zo ta bata mana abubuwa yanzu ga baki ne kawai don yadda an ka je an ka kalle wasan kwallon daga inda ake yi ko a talabijin ko kuma wanda suka je can din ma ana gamawa an dawo gidan jiya inda za a zo a dinga nuna bambance-bambance wurin addini kabilanci da kuma sauransu ka duba abubuwan da ke faruwa a plateau yanzu da a ce ana amfani da abin da ke haɗa kanmu a lokutan wasan kwallo da wasan kuka da ba za a samu wannan ba amma arwa yau ka duba bayan hakan ka duba sauran bangarorin najeriya don hakan ta baki ne sai an zo an ci gaba da wayar da kawunan mutane sannan a gane amma yadda faɗan yake eh ana iya abin nan amma zahiri gaskiya abu ne mawuyaci To lura da yadda za a iya cewa matasan Najeriya da waɗanda suke da a shekaru waɗanda ba su nisa ba kwarai sosai suka manta da batun addininsu suka manta da ƙabilar da suka fito da al'adarsu suka nuna goyon baya ga su Super Eagles na Najeriya. A kana ganin wani abu ya kamata hukumar nan da ke wayar da kan al'ummar Najeriya ta koya ko ta lura da shi wadda za ta iya amfani da shi domin haɗe kan 'yan ƙasan? eh to ka gan dai yanda ka ma ga a wannan kallon kwallon har mutane wurin uku cikin su ma adda wani mataimakin masu ansan kuɗi a wata babban jami'ar na state na kwara da kuma wani mai bautan kasa da kuma mutum mutum wurin uku wurin kallon kwallo ta talabijin ba ma a can din ba su duk da cewa kwana ta yi abin da ma'aikatan wayar da kawunan 'yan kasa wato national orientation agency za ta iya yi Shi ne a dinga amfani da wannan damammaki waɗanda idan ana kwallo ko wasu wasanni muka haɗu a manta da Kirista ko musulmai ko kuma a kabila da sauran abubuwan da kuma irin akwai fiye da ma wasannin kwallo da shauransu in ka duba kasuwa ma wurin haɗin kan mutane ne saboda za ka ga musulmi ya je mai sadda kayan kirista ko kuma kristan ta je mai sadda kayan musulmi ba damu da wannan ba za a yanka nama za a sai agushi za a sai a tarodo za a yi komai ba a sai kaji ba wanda ya damu da ko mai kazan daga katsina ne ko kuma mai garin daga anambra ne ko kuma ita mai anubon ko bayarbiya ce kama duba a kasuwanni ma kenan fiye da hakan ma wurin shigan motoci na tahiya na sufuri in za a shiga mota za ka gan aka za a je direban ba damu da sa ba yaye yanda cinedu zai shiga mota aka musa zai shiga aka ba zai shiga ka gan wa'annan ma wurin haɗin kan mutane ne bayan hakan ga makarantu jami'oyi kwaleji firamare da komai ba wanda ke damuwa da addinin komai bele ma a zo na makarantun sojoji yanzu ka duba kamar makarantar horar da sojoji wanda ake kira defense academy wanda ke kaduna za ka ga za ka gan christian cadet aka ka ga muslim cadet so fiye da ma wasannin kwakwayo ko kuma wasan kwallo akwai wurare da yawa a ma'aikatu waɗanda ba a damu da addini ko kuma kabila ba to don hakan wannan ma'aikatar na wayar da kawuna 'yan najeriya ya kamata a lokuta ta dinga amfani da wannan damammakin ta dinga eh, faifai da kuma irin waɗansu eh, eh, tattaunawa da kuma haɗiya wanda ake kira interaction da al'umma wanda za a dinga nuna musu ire-iren abubuwan da su saddauna tafa nan da azikiwe obafemi awolowo a osa da sauran sun kabare lokacin da za su zo su haɗa kai su yi faɗa ba samun yancin kan Najeriya ba wanda ya damu da ko a Kintola Christian ne ko sa Amadu Bello musulmi ne ka duba arga mutuwa a yanda aka kashe sa Amadu Bello aka kashe a Kintola saboda mu suna da alaka tare a Kintola Christian ne daga Mosho sa Amadu Bello musulmi ne daga Raba Sokoto State so kaga fiye da aka akwai abubuwa da yawa wanda za a yi na haɗin kan Najeriya so gwamnati ta ware ma wannan ma'aikatan wayar da kawuna national orientation agency makudan kudaden da daga kananan hukumomi a ward world da kuma sauran wurare a dinga wayar da kawuna makarantu kasuwanni da sauran abubuwa saboda yadda 'yan siyasa suka kamu ga yau babu haɗin kai. To masu sauraro da wannan bayani na kwamarar Salihu ɗan Tata Mahmud, shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Ni Muhammad Awal Suleiman da na shirya kuma na gabatar nake sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.